ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله yau muna sha bakwai ga watan zulkada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1400 da talatin da shida wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan takwas dubu biyu da sha biyar har yanzu muna dai cikin kitabu wato ahkamul jana'iz dinnan na muhammad nasiru dinar albani na ji muna dai magana ne akan sallama wato idan mutum ya ƙare sallar gawa a inda malam ya tattauna cewa sallama dai kowace mutum ya yayi daidai zai iya sallama ɗaya zai iya sallama biyu matsala ta tamanin da biyar ne ba? matsala ta tamanin biyar? mala ya ce wa sunna والسنة أن يسلم في الجنازة سرا الإمام ومن وراءه في ذلك سواء لحديث أبي أمامة المتقدم في المسألة بلفظ abin da ya fi a sunna shine sallamar mutum ya yi ta sirran wato kar ya ɗaga murya a sirrance liman da waɗanda suke bayansa duk wannan hukuncin duk ɗaya ne wato in ya ɗan faɗa ya ce assalamu alaikum rahmatullah a hankali su ma su faɗa a hankali ba sai an ɗaga murya ba saboda hadisin da ya gabata a baya a kan mas'alar da ta wuce a inda yake cewa sun mai sallin sirran fi nafsihi hina yansarifu sannan liman zai yi sallama a karan kansa lokacin da ya ƙare sallashi shine hina sarifu wasunna an ya fa'ala man hu waɗanda suke bayan sama mamu su ma haka za su yi Mislama ma fa'ala hu irin yadda limamin ya aikata wannan shine hadisin da muka karanta walahu shahidun موقوف akwai wani hadisin ma da yake sake karfafar wannan mas'ala ko wannan hadisi hadisin mawqufi ne ana aikin sahabi ne wanda akhraj al malam baihaqi ya fitar daga ibnu abbas cewa annahu kana yusallimu fil janaza abdullahi dan abbas yana yi wa gawa sallama a sallar gawa taslimatan khufiyatan sallama haka a ɓoye ƙasa-ƙasa wa isnaduhu hasan hadisin isnadinsa hasan ne kaga ya sake ƙarfafar wancan Summa rawa an عبد الله umar bai haƙin kuma sai sake rawaito hadisi daga abdullahi dan umar annahu kana idza salla alal janaiz abdullahi dan umar idan yana yi wa gawa sallan yusallimu yana yin sallama hatta yasma man yalihi wanda suke bayan sa har za su ji wato yace assalamu alaikum wa rahmatullah wanda suke bayan sa ma za su ji duk wanda suke baya komai yawan su su ma sai su yi sallama idan sun ga na gaban su yayi sallama wato ba sai an daga murya kamar yadda ake a sauran salloli ba wa isnaduhu sahihun isnadin sa sahihi ne <clears throat> malam ya dan yi wata magana a ƙasa yace qultu wa ka'annahu li ikhtilafi hadaini al-atharaini to wala Allah saboda waɗannan asari guda biyu waɗannan hadisai guda biyu da na ibn abbas da na abdullahi dan umar kaga duk mawqufai ne suna yake ce musu asarai ɗaya ya nuna cewa abdullahi dan abbas yana yi a sirrance abdullahi dan umar yana bayyanawa har wanda suke bayan sa su ji kaga zahiri kamar sun dan yi sabani amma babu wani saɓani duka a ciki to amma yake cewa wala Allah saboda ɗan wannan sabanin da ake gani ikhtalafat aqwalul hanabila fi hadhihi mas'ala da aka game da wannan mas'ala maganganun malaman mazhabar hanabila suka yi ta saɓani suna dukan juna wannan ya ce sirrantawa za a yi wannan ya ce bayyanawa za a yi kame da ya zuwa cikin al'insaf ɗaya daga cikin littattafan hanabila ya ce ƙala filforo ƙala filforo ya ce an faɗa a cikin alforo zahiru kalamin ashab zahirin maganganun almajiran imamu ahmad suna nuna cewa annal imama ya jaharu bi taslim liman zai bayyana sallama wa zahiru kalamu ibn al-jawzi amma zahirin ra'ayin kuma ibn al-jawzi annahu yusirru liman zai sirranta to kaga sai ake dan samun sabani wancan yace a sirranta wannan yace kuma a bayyana ثم نقل عن المذهب ma المذهب ما يشهد لكلام ابن الجوزي وهو الأرجه لحديث أبي أمامة sannan malam mai wancan littafi al'insaf sai sake turo bayani game da bayani akan wato mazhab da kuma littafin masbuku zahab ya sake rawaito irin magana da za ta ba da shaida mai ƙarfi a kan maganar ibn al-jauzi shi ibn da yake cewa a sirranta sai mala ya ce wa huwa al to amma dai wannan ra'ayi na ibn jauzi da yake cewa a sirranta a yi ƙasa ƙasa shi ya farin jaye saboda wancan hadisi na abi umama da ya gabata hadisin abi umama shi kai tsaye marfu'i ne wayannan kuma asarai ne waɗanda suke nuna cewa mawukufai ne to wannan ita ce mas'ala dangane da sallama insha Allah ta'ala sai kuma mas'ala ta ƙarshe a wannan babi wala ta juzu salatu alal janaza fil awqati ta التي Salatu fiha illa li darura. لحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه sallar gawa bata halarta ba bai kamata a yi ta ba a cikin lokutan nan guda uku wanda sallah take haramta a cikinsu a kodansu lokuta guda uku wanda aka haramta yin sallah a cikinsu so idan an zo daidai da waɗannan lokuta ko da sallar gawa ce sai a ɗan saurara sai wannan lokacin ya kau in ba dai da wata darura ba illa li darura sai ga ko ta lalura wato ga ko ta bukatuwa ta dole da ta sa sai an yi wannan sallah to babu laifi hadisin ukubatu dan amir ya faɗi waɗannan lokuta su ne kamar haka ukubatu bin amir ya ce salasu sa'atin akwai waɗansu lokuta guda uku awanni guda uku lokuta guda uku kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yanhana yana hana mu an nusalliya fihinna mu rika yin sallah a cikin su kaga cewa yana hana mu ya nuna kenan bai halatta ba domin malaman usulul fiqh suna da ka'ida cewa annahayu litahrim hani dama kuma haramun ne sai inda wata karina da za ta kautar da shi zuwa ga makaruhi sannan malaman fikiyo idan suka ce la ya hillo ko la ya juzu to suka ce shi ma wannan min ta tahrim yana nuna haramci in Allah ya ce wala ya hillo ko annabi ya ce wala ya juzu to ya nuna abin haramun ne la ya juzu la ya hil to wannan min ta tahrim yana nuna abin haramun ne to yace annabi yana hana mu yin sallah a waɗannan lokuta guda uku aw an naqbara na mautana ko kuma mu kabarantar da mamacinmu a cikinsu wato mu je mu binne gawar mu a ciki shi ma annabi ya hana mu kar mu yi sallah a lokacin kar mu kabari a lokacin ma'ana kar mu binne makabarta a lokacin shine wa an na kabara fihinna mautana kada mamacinmu mu binne shi a cikinsu hina ta shamsu ba zigatan hatta tafiya lokacin da rana take leƙowa ba zigatan za ta bullo bazaga ai bi mana tsala'a lokacin da rana take leƙowa kenan za ta fito shine ziga za ta fito dab da za ta fito to ba za a yi nafila ba a lokacin kowane irin son ka ga nafila ba za ka yi ba to in ya dace daidai lokacin za a binne gawa shi ma sai a dakata hatta tar tafiya sai ta dago <clears throat> sai ta dan dago وحين يقوم ƙa'imu zahira da lokacin da lokacin tsakiyar rana ya tsayu sha biyar rana shine ka'imun zahira sha biyar rana rana na tsakiya a zahar bata shiga ba kuma an fita daga cikin walaha walaha ta fita kuma a zahar bata shiga ba sha biyar rana sau da haka sha biyu muktari bai shiga ba sannan lokacin walaha kuma ya wuce hatta ta mila shamsu sai rana ta ɗangota alamun cewa a zahar ya shiga wahina ta bayyafa shamsu lil da lokacin da rana ita ma ta lankwasa ta sunkuya za ta je ta faɗi ma'ana ta shiga cikin wannan ta tana nema ta ɓace muku daga duniyar inda kuke ta lankwasa ta fara kifewa ba kwa hango kila sai rabinta ga ta saura minti kaɗan a daina ganinta saura bai wuce ma minti biyar ba a daina ganinta shine ta sunkuya kenan za ta faɗi <coughs> to daidai lokacin bai kamata ku yi sallan nafila ba har sai ta faɗin kenan hatta ta garuba sai ta faɗin ta lime an daina ganinta waɗannan malam zai zo ya ƙarin bayani a kansu can nan gaba a cikin wani fasali in sha Allah ta'ala dangane da hukuncin binne gawa a lokacin amma dai wannan hadisi alimamu musulun, muslim da abu uwana a cikin sahihinsa da abu dauda da nasa'i da turmuzi har ma ya inganta shi da ibn maja da bai da abu dauda tsayalisi da ahmad bin sarrawaito shi min ɗari ibn rabah ta hanyar ibn rabah anuhu daga uku batu ɗan amir shi sahabin kenan wa zadal bai a ruwayar bai haƙi ma har aka samu wani ƙari a ruwayar bai haƙi ƙarin shi ne ƙala qultu li uqba shi wanda ya rawaito daga sahabin ibn rabah ali ibn rabah yace hannatan bai shi wannan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayudfanu bil layli to ko a iya binne gawa da daddare in hali ya kama ana bukata da daddare qala na'am sai ce eh a iya binnewa sun madufin abubakar ka sai ce kadu dufi na abubakar billaili ai sai na abubakar ma da daddare aka binne shi to wannan nukuta ita ma ka rike ta za mu zo mu samu wani hadisi nan gaba shi ma annabi ya hana binne gawa da daddare to ka sanya za ka haɗa wannan hadisin da kuma wancan shi ma za mu same shi nan gaba annabi ya hana binne gawa da daddare a dalilin ya ji wani mutum an binne shi da daddare sai ya hana to za a ji me yasa ya hana kuma hanin haramun ne gaba ɗaya ko kuwa ba haramun ba ne gaba ɗaya ta takaice su ne ƙarshen bayani dangane da hukuncin wannan lokuta nan ma ya ɗan sa wata alama a can ƙasa inda ya ce alhadis bai umumihi ya shimalu salata alal janaza wa huwa فهمه الصحابة فروى مالك في الموطة ومن طريقه البيهقي عن محمد بن أبي حرملة أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقي قال وكان طارق يغلس كو يغلس بالصبح قال ابن أبي هرملة فسميت عبد الله بن عمر يقول لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس وسنده صحيح على شرط الشيخين malam ya ce to in ka kalli wannan hadisin da kyau hadisin uku ba ibn amir cewa annabi ya hana mu sallah waɗannan lokuta guda uku ya kuma faɗi lokutan dab da rana za ta fito da sha biyu rana da dab da za ta faɗi kuma ya ce sallah aka magana kawai annabi ya hana mu sallah a waɗannan lokuta wai kada wani ya tawili ce to ai sallar yau da kullum ake nufi na kamsa salawati banda sallar gawa na fata mun gane kada wani ya tawili ya ce ai banda sallar gawa a kawai sallah aka ce sallah aka ce shi sa malam ya ce idan an kalli hadisin bi umumihi a yadda ya game a yadda bayaninsa ya zama gamamme ya zama wato ya yi general to ya shi malu salata alal janaza ya kunshi sallar gawa ma har sallar gawa ita ma ba za a yi ta ba kada wani ya ta ai sallar farilla ake nufi ta yau da kullum kuma wannan magana da kaji an faɗa cewa hada sallar gawa shi ne ma abin da sahabban annabi suka fahimta su ma sun fahimci haka cewa hada sallar gawa ɗin domin imamu maliku ya rawato a cikin muwaɗa mujalladin shi na farko shafi na ɗari biyu da ashirin da takwas haka ya rawaito shi ma ta hanyar imam malik ɗin shine wa min tsariki albayhaƙi daga muhammad bin abi harmala cewa zainab bintu abi salama agolan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab yar Abu Salama tuwfiyat tarasu da tarasu a lokacin sarkin Madina gwamnan Madina shine Tariku sunansa Tariku amirin Madina da tarasu sai aka zo da gawarta fa utiya bi janazati aka kawo gawar Zainab yar Abu Salama ba da salatu subhi kuma bayan sallah asuba ne an ce bayan sallah asuba baya nufin dab da bayan sallah asuba kila rana ta kusa fitowa bayan dai sallah asuba fa udi atbil baki aka je aka ajiye ta a gurin da ake yin sallar gawa kusa da baki qala mai ruwaya yace wa kana tsariku ya ghalisu shi kuma sarki tsariku sarkin madina yana yin sallah da wuri bil galas nan ce galas shine sauran duhu na jiya kafin gari ya yi sha sauran duhun jiya wanda bai gama wayewa ba a ta da sallah su ba sai a ce an ta da ita bi galasin galas shine zulmatul laili duhun dare wanda ya rage na sauran jiya kafin ya gama tafiya to yana yin sallah da wuri kenan yana yin sallah da wuri to an ce yana sallah da wuri baya nufi wai a sauri a gama za a iya fara ta da wuri kuma a yi ta janta a yi ta janta kila har gari ya isha. ana yin sallah kamar yadda sahabbai suna yin haka doguwar sallah an samu sayyidina umar yana karanta suratul yusuf a sallar asuba saka sayyidina usman yana karanta suratul yusuf aitai aitai har gari ya kusa wayewa saboda annabi yana tsawaitawa shi ma a zahar ta asuba to sai zanto sanda aka gama sallah قال ابن ابي هرمله ابن ابي ya yace sai na ji abdullahi dan umar da ya zo ana magana sallar gawa an kawo gawar sai ya ce wa wanda suka zo da gawar ya ƙulu li ahliha imma an tusallu ala janazatukum al'an ko dai ku yi sauri ku yi wa gawar ku sallah yanzu yanzu ko ku yi sauri a yi mata sallah yanzu yanzu tunda an yi sallah asuba ga rana bata fito ba ko dai a yi maza a yi mata sallah wa in ma an ta tarko ha ko kuma ku bar gawar hatta tar tafiya shamsu sai rana ta fito sai ta dago kaga me yake nunawa su ma sahabbai suna fahimtar cewa ba a yi wa gawa sallah dab da lokacin da rana za ta fito shi ne ya sa abdullahi dan umar ya faɗa haka ko mala ya ce wannan hadisin na magana abdullahi dan umar ɗin nan wa sanaduhu sahihun ala sharɗin shekai ne isnadin sahihi ne bisa sharaɗin bukhari da muslim ثم malikun مالك عن ابن عمر قال يسلي على الجنازة أو ala على الجنازة بعد wa bada subhi إذا سليتا لوق... لوقتهما فسنده صحيح أيضا haka limamu maliku ya rawaito daga abdullahi dan umar ya ce a yiwa gawa sallah za a iya yi wa gawa sallah bayan la'asar da bayan asuba in dai an sallaci la'asar akan kan lokacinta an sallaci asuba akan kan lokacinta to kafin gari ya can rana za ta fadi ko rana za ta fito Sosai sai ai masa sallah bayan la'asar ka gani shi ma wa sanaduhu sahihun aidan wa rawal bayhaqi bi sanadin jayyidin an ibn jurayj qala akhbarani ziyad an aliyan akhbarahu anna jina wudi'at fi maqbarati ahli al-basra hina sfarat ash-shams cewa wata gawa an ajiye ta a makabartar mutanen basra inda ake sallar gawa a lokacin rana ta yi kore ta yi yalo kai isfarrat ta yi fasu-fasu, ta yi yalo wato ta yi jajajir tana neman faduwa falam yi salli alaiha saboda haka ba a yi mata sallah ba hatta garabat shamsu sai da rana ta faɗi fa'amara abu barza almunadi yunadi bis salati sun ma'aƙamaha daga nan abu burza yasa aka yi kuwa cewa a zo a yi sallar gawa sai aka zo aka tsaye da ita fata kaddama abu barza fa salla bihim maghrib daga nan abu barza ya zo yi musu sallar magariba wafin nasi a wannan mas'ala sanda za a yi wannan sallar gawa a cikin mutane akwai anas dan maliki manyan malamai irin su anas wa abu burza min al-ansar min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam thumma sallul janaza daga baya aka ba aka yi sallar gawar bayan an yi sallar magariba ka gani to wannan duk shine a takaice bayanin da mali yake yi karshe sake cewa qalal khattabi fil ma'alib ma mal khasu khattabi ya fada cikin al maalif ga takaitaccen bayanin da yi لفن الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاثة mutane sun yi saɓani dangane da yin sallah a waɗannan lokuta guda uku da kuma binne gawa a waɗannan lokuta guda uku Ba أكثر أهل العلم إلى كراهة الصلاة عليها في هذه الأوقات da yawa daga cikin ma'abota ilimi dai sun ce makaruhi ne ko da ba haramun ba ne wa ƙaulu qawlu ata wannan shine ra'ayin ata ibn abi raba wan nakhai da ibrahim an-nakhai wal auza'i da Abdurrahman al-Auza'i wa Sauri da Sufyan ibn Sa'id al-Sauri wa ashabur ra'ayi da ashabur ra'ayi sune mutanen Abu Hanifa wa Ahmad da Imam Ahmad wa Ishaqa da Ishaqa dan Rahuya wa Shafi'i da Muhammad ibn Idris al-Shafi'i ko kuma kai wa Shafi'i ya rassalata wa dafana ayi sa'atin min laylin aw naharin shi kuma Shafi'i yana ganin a iya yin sallah a kowane lokaci ko binne gawa ko dare ko rana wa qaulul jama'a amma dai ra'ayin wayancan jama'a masu yawa aula shi ya fi cancanta lima wafaqatihil hadisa dan shi ya fi dacewa da ra'ayin wancan hadisi na Uqba ibn Amir wallahu alam bi tawfiq wannan ita ce mas'ala akan wannan insha Allah sai wata matsala wani fasali sabo na goma sha hudu addafan wata uhu. addafan wata uhu. binne gawa wata uhu da abin da zai yake da alaka da shi wato yake bin binnewa wato yanzu magana binne gawa za a yi da da abin da ke da alaka da binne gawa wa yajibu dafnul ti walauka na kafiran wajibi ne abin ne gawa ko ta arni ce ko ta kafiri ce ya mutu to a ji abin ne shi bai kamata a bashi ya riɓe ɗan adam ana kallon shi ba saboda zai cutar da mutane zai cutar da mutane ma'ana ko kafiri ne ba a ce sai an ji an masa da za musulmi ba rami za a je a tona kawai a turbide shi shikenan a daidai da ganinsa wa zalika hadisa ne a kan wannan magana akwai hadisai guda biyu akwai hujja guda biyu hadisai biyu na farko an jama'atin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam minhum abu talha al-ansari wasiyaqu lahum akwai hadisai daga jama'a da dama daga cikin sahabbai ciki hada abu dalha mutumin madinan nan siyakin nasa ne ma zan kawo in jimala أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من سناديد قريش manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba da umarni ranar da aka yi yaƙin badar a shekara ta biyu bayan hijiran a cikin watan ramadana ko yana da kwana goma sha bakwai aka yi yaƙin badar annabi ya ba da umarni na jigajigan manya-manyan ƙuraishawa da suka mutu a filin yakin badar mutum ashirin da hudu mutum ashirin da hudu cewa ji abin nesa. gawar mutum ashirin da hudu ya ce a ji abin nesa. ko kuma a san yadda za a yi da su fajirro bi arjulihim aka rika jansu da kafafuwansu aka jawo su da kafa saboda gawar kafiri ba ta da wata daraja ya riga ya mutu kafiri dama wuta zai shiga wal iya zubillah fa fi tuwa min atwa badrin khabithin mukhabbasin ba'duhum ala ba'd aka je aka samu rijiya wata rijiya in an ce tsuwa ko tsuwa tsohuwar rijiya kenan daga cikin tsofaffin rijiyoyin da suke badar amma daina amfani da su ba a shan ruwansu kawai hayaniya da shirme ake zubawa annabi ya ce a zuba su a ciki abin ne aka je aka jajjefa su shine min tsuwa ibadar khabisun mukhabbasan wato kawai datti abin dattarwa ma'ana najasa najasarwa aka ja ka rika zuba su sashi kan sashi ba zuhum alabat illa ma kana min umayyah ibn khalaf sai dai wani kafiri daga ciki shine umayya ibn khalaf wato ubangidan bilal kenan wanda ya rika azabtar da bilal bilal mai kiran sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu intafaka fi dar'ihi shi ya riga ya kumbura a cikin rigar shi ya cika rigar shi ya kumbura cikin silkensa famalaha ya cika ta fa zahabu yuharriku aka tafi za a motsa shi a jashi. shi fata zayala sai fara zagonyewa sau da ya daɗe da mutuwa ya fara zagon zagonyewa fa'aƙar ruhu kawai sai suka tabbatar da shi a nan wato aka rufe shi a nan ko kuma wa alƙau alaihima gayyaba humina turabi wal hijara aka jajjefa masa abin da zai ɓoye shi na ainihin ƙasa da duwatsu aka rirrife shi وكان صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بالعرس ثلاث ليال من زن الله صلى الله عليه وسلم dama يا كسنتي idan ya je yaƙi ya ci nasara a kan mutane to baya barin filin yaƙin har sai ya zauna kwana uku wato arasa shine sararin fili kenan kamar yadda ake cewa arasat yawmal qiyama arasat jam'i kenan fi arasat yawmal qiyama a farfajiyar filin ranar alkiyama to idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je filin yaki ya ci nasara baya barin gurin sai ya zauna a filin yakin a farfajiyar filin kafin ya bar gurin sai an yi kwana uku falamma na bi badrin al salis a yayin da ya kasance a badar rana ta ukun da zai tafi ya yi kwana uku rana ta ukun amara bi rahilati ce to a kamun abin hawa wato yana shirin zai tafi fashudda rahaluha aka ɗaura masa sirdi da kayan hawa shine shaddun rihal shaddun rihal duk kayan hawa su sirdi su duk abin da ake ɗorawa duka aka shirya masa summa masha wata ba'ahu ashabuhu sai manzala ya ɗan yi tafiya sahabbai na bin shi wa qalu suka ce ma rayan yantaliku illa li ba'dhi hajatihi ba ma ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tafiyan nan da yayi ba wai tafiya za a yi gaba ɗaya ba na ga zai ɗan yi tafiya ne don wata bukata tasa wato kila ba barin gurin za a yi ba za a ɗan je wani guri ne dai a filin wata 'yar bukatar sai yake so zai biya thumma qama ala shifatir raki sai maza Allah zauna a jefan wata wata rijiya arraki ita ma tsohuwar rijiya wato gefen rijiyar inda aka jefa wayannan kafirai faja'ala yunadi bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim wa qad jayyafu annabi ya rika kwalla musu kira da sunansu da sunan iyayensu ga su sun zama jifa gawawaki ne fa wa kadi jayyafu duk gawa ce amma yana kiransu ya aba jahal bin hisham wa ya utba bin rabi'a wa ya shayba ibn rabi'a wa ya walid bin utba Allahu akbar yana ta kiransu duk waɗannan kafirai ne da suka mutu a filin yaki. abu jahal amr bin hisham ga utba ibn rabi'a baban hindu kenan hindu bintu utba ibn rabi'a ga shaiba ibn rabi'a dan uwansa wanda aka kashe wanda hindu ta ji zafi an kashe babanta an kashe baffanta kenan shine utba da shaiba ibna rabi'a kenan da walid bin utba duk dangi ne annabi ya ce ayatul rukum annakum ata'tumullaha wa rasulahu shin zai muku daɗi zai muku farin ciki za ku so a ce da kun yi biyayya ga Allah da manzansa ma'ana yanzu sun zo ne su yaki manzan Allah su kashe manzan Allah da sahabbai shi gashi kuma an kashe su yanzu zai muku daɗi da a ce kun yi biyayya ga Allah da manzansa فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا mu da mun samu abin da ubangijin mu ya mana alkawari gaskiya ne fa hal wajadtum ma ko kuma kun samu abin da ubangijin naku ya muku alkawari gaskiya ne ma'ana kun ji labarin wutar da aka yi muku alkawari idan ba ku imani ba yanzu kun same ta gaskiya ce kun ga azabar qala shi mai ba da labari yace فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر سيدي وانا مغانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يتي يا من زن الله ما تكلم من أجساد الله أرواح لها wai wacce magana kake yi da rayuka da jiki gangar jikin da ba su da rai mana manzala ana magana da gangar jiki wanda ba su da rai mutane gawa waki kawai wahal ya suma'un ya mazala suna ji ne ya ƙolillahu azza wa jal gashi kuma Allah na cewa innaka la tusmi'ul mauta kai ba za ka jiyar da matattu ba kai ba za ka jiyar da gawa ba to ina ma'anar wannan magana na'am don mutumin da ya riga ya mutu a lokacin da ya mutu ana da mushi da ran shi in an masa tambayoyi daga na a tafi da ransa a ci gaba da yi wa ransa azaba gangar jikinsa ma kuma za a yi mata azaba sai dai daga nan kuma baya jin wannan duniya in ka je kana kiransa ko kana kwalla masa kira ba zai ji ba Allah ya ce innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirin duk wanda ya mutu baya jinka baka jinsa baya jinka kamar yadda yanzu kai baka san me ke faruwa ban ka je gindin kabarin to shi ma ai ba za ka iya sanin me yake faruwa ba a ciki ba to shi Umar ya san da wannan sama ga annabi ya zo yana magana da matattu bayan kwana uku malamai suka ce eh Allah ne ya dawo musu da ransu a lokacin domin annabi ya musu magana don a sake kunsa musu bakin ciki don bakin ciki ya karu cewa ga manzan Allah da suka biyo su karyata su kashe yanzu shi ne yake musu magana bayan sun mutu in annabi ya gama musu magana kuma za a sake cire ran nasu a tafi da shi shi sa annabi ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantsai da wanda ran muhammad yake hannunsa ma antum bi asma'a lima aqulu minhum ko da kuke nan wallahi ba ku fesa jin abin da nake gaya musu ba Allahu akbar sun fi ku jin ma abin da nake faɗa bi asma'a lima aqulu minhum ba ku kasance bi asma'a na mun ce bi asma'a wannan bi harfu jarri da ka gani to ba za ta yi wa wannan fi'ili kasara ba saboda mamano ne mina sarfi ba cewa bi asma'i sai dai bi asma'a duk sunan da ya zo da wani duk fi'ilin da ya zo da wannan siga wato sifa ta a min sarfi wadda ta zo da irin wannan siga asma'a af'ala af'ala to mamnu ne mina sifa ce a min sarfi sai dai in tana da idafa ko kuma tana da al a cikinta in an sa al ko kuma an mata idafa to wannan ya halatta a mata kasra kamar da Allah ce to alaysa Allahu bi a'lama bima fi suduril alamin ba ce bi a'lami kaga ba a yi kasra ba ko alaysa Allahu bi a'lama bima fi suduril alamin ما أنتم بأسمع لما أقول منهم wallahi na rantse da Allah innahum al'ana la ya'lamu yanzu da suke cikin rijiyar nan sun sani cewa annal ladhi kuntu aqulu lahum lahu al-haq abinda nake gaya musu shine gaskiya yanzu sun tabbatar ni ne mai gaskiya yanzu sun tabbatar gaskiya nake gaya musu sai dai wani amfani gaskiya za ta yi musu yanzu sai dai ya kara musu bakin ciki wa fi riwaya innahum al'ana la yasma'un a tarwa annabi yace suna ji غير أنهم لا يستطيعون أن يرد an يردوا علي شيئا sai dai ba za su iya mayar min da martani ba babu reply ba babin da za su iya yi qala qatada imamu qatada ibn di'ama as-sadusi babban malamin ne yace ahyahumullahu Allah ne ya raya su lahu ga annabi ma'ana a lokacin Allah ne ya dawo musu da ransu ya raya su hatta asma'ahum qawlahu dan annabi ya ji yadda su wannan maganar tasa tawbihan wa tasjiran dan wulakantarwa da sace tozarta su da sace wulakanta su wa nikmatan da ƙarin azaba wa hasaratan wa nadama da cizon yatsa da kaito wal iyazu billah na'udzu billahi minan nadama wa anzirhum yawmal hasarati إذ قضي الأمر وهم في ranar cizon yatsa ci ranar nadama ranar kukan da ba zai amfani ba albani ya ce rawahu jama'atu min sahaba wannan labari da kaji da yawa daga cikin sahabbai sun rawaito domin akan idan su aka yi wa zai ruwayatu ba wannan ruwayar wasunsu ne daga ciki ga wasu ko kuma ga wata ruwaya ta wasunsu daga ciki shine wasu sun rawaito irin su abu talha al'ansari shi ma yarwihi katada wanda katada ya rawaito daga gare shi Ƙala قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي bihi. Ya ce Anas ɗan Maliki ya ba mu labari shi ma daga Abu Talha wanda ya halarci gurin ya ba mu wannan labari wannan hadisi akhrajahu al-bukhari wal lafaz lahu wa muslim wa ahmad wa ziyadatu al-khamisa lahu wa hiya ala shart muslim wa akhrajahu an-nasa'i aidan ولكنه لم يذكر في سنده أبا طلحة وهو رواية لمسلم وأحمد وعنده الزيادة الأولى والسابعة وإسنادهما صحيح على شرط مسلم وعندهم أعني الثلاثة الزيادة الرابعة والخامسة إلا أنهم قالوا أمية بن خلف بدل وليد بن عتبة وهو خطأ من بعض الرواة لأن أمية لم يكن في البئر كما تدل عليه الزيادة الثانية وهي في حديث عائشة كما سيأتي بسند حسن وعندهم أيضا الزيادة السادسة والعاشرة ولأحمد الحادية عشرة لو كتير rahmanir rahim wannan yace tambayoyi na kamar haka yaya ke wankan mamaci yaya ake hada suturar mamaci a waɗanne gaba cikin karatun addu'ar sallar jana'iza ake kabbarorin nan guda hudu wannan duk mun yi bayanin su insha wannan yace menene ma'anar wannan hadisi ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innakum satahrisuna ala al-imara wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamah lalle ku mutane za ku rika yin kwadayi akan neman shugabanci ko neman sarauta ko neman mulki amma da sannufa neman mulkin ko kuma shi mulkin zai zama muku nadama da takaici ranar alkiyama abin nufi a nan yana nuna alam ne min alamin nubuwa wato ɗaya daga cikin alamomin annabtar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ba da labarin waɗansu abubuwa da za su faru a ƙarshen duniya waɗannan abubuwa da suke faruwa yana nuna dama annabi ya faɗa su kamar suna gaskata maganar annabi ne a da mutane suna gudun mulki suna tsoron shi ana ba su suna kuka ana cewa don Allah sai sun yi suna roƙo ba za su yi ba yanzu kuma mutane na nema ba wai ma nema ba da kuɗinsu ma ta kowace irin hanya suna nema su yi sannan gaba ta biyu da ya ce zai zama nadama rana alkiyama ga wanda bai ba da haƙƙin mulki ba to duk wanda ya ci amanar mulki zai yi nadama zai takaici zai da na san ina ma bai yi mulki ko da tsakanin mutum biyu ba ballantana ƙasa guda ko kuma jiha guda wallahu alam wanda ya ce mai hukuncin macen da ta shafa giya na ji haka yake nufi ko wadda ta shafa giya a kanta tana daidai da wanda ta sha wato la'ana ita ma sallarta ta kwana arba'in babu wato mana haka ma sallarta ta kwana arba'in babu kuma yace don Allah malam matan da ta haihufa tana jinin biki za ta iya shafawa to shi giyar tana da wani amfani ne da take musu a kansu a gashin su ko me take musu eh to wai tana fito da gashi ma'ana mata sukan shafa giya a kansu don ta fito musu da gashi shi ne yasa suke shafawa wai ya halatta su shafa idan ya halatta su shafa to na farko ina za su sami giyar kaga akwai yiwuwar dole saya za su ko shi kuma mai sayan giya da mai aikinta da mai sana'anta ta da mai dakwanta da mai matsa ta duk da mai sabis ta ne bai sai duk tsinan nuni to ko da ba za ka sha ba in ka siyo mai hukuncin ka? kaga akwai matsala tunda ya tsine wa ba'i'aha wa mushtariha mai sai da ita da mai sayan ma an tsine musu to da kan ka ai ba sha zan ba to ai ka so da kuɗinka in ka ce kyauta aka bani to ka yi da kwanta ma'ai to da ila za taho da ita da haka gaskiya ba daidai ba ne mutum ya rika amfani da giya ta kowane irin salo ta kowane irin salo abin da ya kamata mutum ya nemi ta hanyar da Allah ya halatta wacce hanya za ta gyara gashi wacce hanya za ta sa gashin ta ya tsoro ta tambayi a kan harkar amma ba sai lalle ta hanyar amfani da giya ba ko ba komai kaga za a yi wa gidan giya ciniki in har mata suka gano wannan sirrin kuma yana tafiya kaga gidan giya za su ciniki ko ba haka bane kuma gari kamar Kano inda ake hana sai da giya ana ɓoye ta ana su mogalin ɗinta kaga kenan ma mutane za su rika santa kuma daga shafawa wata ran sai wani hisha nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai san irin wannan hila ɗin yahudawa sanda aka haramta musu dai na alade da makamantansu abubuwan da aka haramta musu sai suka rika tattarawa annabi ya ce ba su ci ba amma su ga cewa za su rika amfani da shi ai suna wani mai da shi suna goge katako da shi suna kaza Sahabai su ma suka yi wa annabi tambaya mu ma muna so mu rika amfani da wannan mai muna kuma kona shi muna yin atibalbar da shi a fitila annabi ya ce la haram ne ke domin yahuda wancan su ma da aka haramta musu suka rika tattara shi suna cewa don wannan irin amfani ƙarshe sai suka rika sai da shi suna cin kuɗin sai ya to kenan an ki cin biri ne an ci dila ma'ana ka sai da kare kuma ka ci kuɗin shi haramun ne daidai kashe kenan kamar wanda ya ci amma abin da muka ce shine inda giyar ce ta zubo maka a jikinka to wannan mun yi bayani cewa masu malamai irin malaman tafsiri cewa giya ba na jasa ba ce wannan mun yi wannan bayani a gurare da dama ita ruwan giyar ba najasa ba ce shanta ne haram amma idan ta zubo ma a jiki ba za su sai ka wanke ta na rigar ka za su yi sallah ba to amma ka je ka sayo ka yi amfani da ita shine gaskiya akwai shubuha a ciki bai kamata musulmi ba wannan yana cewa ne wai hukuncin wanda yake cin abinci da yatsu uku kuma malam wai annabi ya yi sannan kuma akwai hadisin da yake nuni da hakan ba matsala a yi babu shakka akwai hadisi da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci da yatsu uku kama malamai irin su nawawi sun yi magana dangane da yanayin abincin da abincin da zai iya siwa da yatsu uku kamar nama kamar dan wake kamar duk abu wanda za a iya ɗauka shi da yatsu uku to wannan kaga zai ɗauku abin da ba zai ɗauki da yatsu uku ba ba za a kallafa ma a ce dole sai da yatsu uku ba to da ka da abin da zai iya ɗaukuwa da yatsa uku cewa an ga annabi yana ɗauka da yatsa uku da ya ɗauka da yatsunsa gaba ɗaya to kaga mutum yana cin nama ko kai a haka ma galibi haka kake yi baka sani ba <laughs> sai ga da yatsa uku ɗin kake ɗauka to wannan babu shakka akwai hadisi in mutum ya ci abinci da irin wannan siga irin abincin da zai yi babu laifin insha Allah wallahu alam wa bihi tawfiq